duk yadda za ka yi in ba kotuna sun yanke hukunci su an ɗaure mutum ba da wuya mutane su amince da yadda ake faɗa da cin hanci da rashawa a ƙasar nan iyakan abin da hukumar fcc za ta yi shi ta kama mutum ta bincike shi ta kai shi gaban kotu kuma ba za ka tilasta kotu ta yi abin da ba ta so ta yi ba misali james borin nan ɗaure shi da aka yi ingila kusan duk abubuwa a cikin cajin nan da aka yi masa a nan najeriya da su aka yi amfani da su 'yan sandan ingila suka bincike shi a kai suka karbi takardu da muke da su a nan aka gabatar shi haka aka yanke masa hukunci to kaga abun yana da daurin kai gashi nan kana da wa'innan shaidun a nan kotu ta ce ya tafi bai da laifi alhamdulillahi abubuwa ina gani za su canza kwanan nan a kotunan najeriya wanda zai sa yanzu dole in aka ke yi magana a gaban kotu a saurari kotun rana rana ana bin juna ba tare an daga ba sai an kare zan baka misalin kes din prince abubakar audu tsohon gwamnan kogi state lokacin da muka kai shi kotu ina jin 2006 ne aka gabatar da shi gaban kotu a lokuta amma tun wannan lokacin har yau an gabatar da shi amsa laifinsa ko kare amsa a nan muke tun daga 2006 har zuwa yau abin da ya faru shine da aka gabatar da shi gaban kotu a nan shekara na 2006 sai ya ce bai yarda da wasu abubuwa ba ya ɗaukaka ƙara aka tafi court of appeal daga nan ya ce bai yarda da abin sakamako da aka bayar ba ya aka je supreme court aka ce a koma kotun da ke sauraron karan bai da hurumin da zai zo har supreme court da aka koma za a ci gaba da kes din kuma sai suka sake ɗauko salon wani abu suka ce shi ma wancan ba sai da shi ba aka so mu sabuwar tafiya zuwa court of appeal aka diga court of appeal aka sake koma supreme court to ka ganin cewa kila ku ne ba ku hada takardun binciken ku ba daidai kamar ko kai shi kotu ai wannan bai da na da maganar takardun bincike ko rashin takardun jiki wani sai ce maka kawai gina bukatun a yi masa wani abu sai kotu ta ce ba ta da wannan ba sai ce shi kuma akan wannan zai ɗauka kakara tun dubu biyu eh ai ba a shiga ma a ga cewa ko takardu da muke da su ko shaidu da muke da su ko ko bayanai da za mu ba kotu zai sa a yanke masa hukunci ko ba a kai ga wannan ba to yanzu kotu ta ce a dawo a cigaba da shari'a mun zo mun sake shigar da kara a shari'a a nan abuja aka gabatar da shi kotu kafin gabatar da shi gaban kotu sai aka kusan wata uku ko hudu baya najeriya a'a bai da lafiya bai da waye daga badi ya dawo aka zo aka je kotu to yanzu da yake maka magana sun sake yin wani afiyar din to bari baka misali shi prince abubakar audu dubu biyu da shida aka gabatar da shi gaban kotu akwai joshua dare akwai jolin yami na taraba state akwai uzo ujo kalu na abia state akwai saminu turaki na jiga state akwai shi na ekiti state dubu biyu da bakwai aka gabatar su gaban kotu amma har yau da nake maka magana ba wanda za a ce an samu cikakken ko an kammala shari'a